Maryam haya me kike da burin zama ne? Jaruma. Jaruma a gidan mahaukata ba. To amma me yasa kike son garzali? Saboda ya ma fa babu kuɗi fa. Shi sa nake ji da ki. Okay, to kai me yasa baka tura ba? Baban mugun kankamo ne. A da gaske. Jahili. To sarki ji me Maryam ta ce? Ba abin da ya dame shi. Munafuka. Ko ba san da kike ciki ba? kai me yake faruwa ne fito ne mu jaka ta rasa au ashe barayi ka auro idan mu barayi ne ai ba za mu ta ke ki rufa mana baki yawa kai ma rufa mana baki na rufe kai kuma ba da kai nake ba ka ci gaba da bani karamar kwakwalwa ce da ni waye da waye ke gudun lokacin da aka dauko din ga mulmuli da ni shi kuma boka fa ok to zan shigo in yi bincike an kai mamacin ne sai ka shigo cikin mu mu ne ke kuma daga ina <laughs> ko ke kika ɗauki kuɗin. Ni ba ɗarauniya ba ce. Da Allah rufe mana ba. Yawwa na ga ɓarawon. to kai ka yafe masu mana. Za ka ga abin da zama su wallahi wallahi. Amma ai na ga matanka ne. Sai na sharara maka bani wallahi.